auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon muna muku barka da dawowa wannan shiri na ah, <clears throat> bayani da ake a kan azumi da fa'idan azumi ah, ah, a jikin dan adam a wannan tasha mai albarka Africa TV3 muna muku barka da zuwa wannan rana ta ashirin ga watan Ramadan mai albarka a wannan tasha ta Africa TV3 a jiya muna bayani akan watakila menene matsalan mutum ya ci abinci mai maiko ko da ko da irin abinci ma ba dole sai mai meko ba ya kwanta bacci idan ka ci abinci da dare ka kwanta bacci abincin da ka ci dinnan zai zama shi a timbi mun fara magana sai ya fara ribewa idan ya ribe to hanji ba zai karbe shi ba saboda hanji anan ne ake markadawa a tsotse mai kyau da wanda zai amfani a jike tafi to in ka kawo rubabbe yaushe hanji zai tantance shi kowane ma'aikata kai mata kayan jabu ta sarrafa maka ba zai sarrafu ba ba zai yi wani abin nan mai fa'ida ba saboda haka idan mutum ya zo zai tashi ya zama magwas ne gyatsa mara daɗi da sauransu abinci yana so ya dawo ne to saboda haka idan mutum ya zama ɗabi'arsa sai da daddare ya kwanta ya ce zai ci abinci wani ma daga kan gadan sai ya tashi karfe ɗaya wushi yin aiki ji ya je ɗauki a soya wannan a dafa wancan ko ya tashi uwar gida a dafa wancan a wane ne to za a samu matsala saboda haka dole mutum ya haƙura kamar yadda muka yi ta bayani shi abinci sa rai da shi shi yake kawo ma mutum ya ji yunwa saboda yanzu misali mutum yana zaune sai wani al'amari ya same shi misali irin zai tafiya ko kuma wani tashin hankali ko wani ai mutane da yawa suka ma manta cewa ba su ci abinci ba sai a ɗauki tsawon lokaci kuma duk wanda yake watakila yana kallo na nan ya duba ya tuna ai kowa ya je aikin maka yawancin mutane sun je aikin maka ka tambayi wanda ya tafi aikin maka daga ran da aka ce su saurari rediyo za a kira su su tashi ko kowane lokaci za a iya kiran mutum da yawa kwana suke da rediyo a kunnensa wani ma har mantawa yake ji sallar jami'i saboda kan rediyo eh, ta kira baya nan to wannan mutumin da wuya ka ga ya samu kwancin hankali da ya zauna ya ci abinci har ya mishi wani tasiri sai an gama an je sannan a tafi wajen bincike na kam na duba likita a duba immigration a duba wane ne mutum ya hau jirgi wani sai a kwana biyu ana wannan a ɗebe ku a mota a je a ɗora ku ba wani abincin da za a ci ba komai mutum ba zai samu kansa ba sai ya shiga jirgi ya zauna a lokacin ne dai na zama a jirgi abu biyu bacci kowa zai fara bacci don dama an riga an galabaita an gaji ana tashi bacci kuma sai yunwa saboda an daɗe ba a ci abinci ba saboda haka shi cin abinci wato abu ne wanda muke sa a ranmu kuma ni ina ganin a addini malamai ya kamata su bayani ba na jin addinin musulunci ya zo da cewa wai dole a ci abincin safe abincin rana abincin dare breakfast lunch dinner ba na tunanin cewa addini ya kama mana wannan addini ya kawo mana cewa idan mutum in fa malamai suka yi magana cewa ma shi mai hankali faƙihi misali ba ne wanda baya cin abinci sai ya ji yunwa saboda ai ba wai kawai ka zo duniya ka ci abinci bane idan yunwa ta zo sai a samu wani ba taba ci gaba da harka na rayuwar da Allah ya kawo mu yi a duniya na addini da sauransu to amma wanda yake shi jira yake time din cin abinci yayi wannan shi kuma sakare kenan haka malamai suka bayanin sa shi yana jiran lokaci ne ana cikin wani abu mai mahimmanci. sai ce ai lokacin cin abincin safe yayi lokacin cin abincin rana yayi tea break to wannan abinci kawai ya zo ci to saboda haka wannan problem din ya riga ya ta'allaka rayuwarsa akan abincin amma a addini abin da ake so shine kar ka ta'allaka rayuwarka a abinci sai dai in ya kaɗa ma ƙararrawa ka fara jin dan alamun yunwa ba mamaki wani sau ɗaya zai ci abinci ya je ma ya gamsar da shi ba mamaki wani sau biyu zai ci je gamsar da shi kuma kamar yadda muke ta bayanin nan abincin nan an zo ba fa za a sa a gaba ne katon malmala a ta fama da shi ba haka ake yi ba saboda haka cin abincin nan idan baka sa ranka ba ba zai ma ba sannan idan kai zero kai ka hakura cewa in dare yayi kawai duk wani abinci ma ya hakura sai gari ya waye kuma wallahi mutane su gwada wannan komai yunwa da kake ji in dare yayi kana jin yunwa kai kokari ka dan sha ruwa haka misali sai ka je kwanta zaka tashi sawa baka jin yunwa zaka tashi da sawa baka jin yunwa saboda haka ina ganin wannan sare da ci kamar da bahaushe yace shine ke kawo yunwa shine yake ta bamu wahala to wannan kenan to bayan wannan akwai waɗansu cututtuka misali wanda za su iya yin kama da olsa din misali shi bana abincin zan yi bayanin sa abin da yake kama da olsa din akwai ciwon tsutsotsin ciki misali worms ake kiransu su ma idan suka taru suna iya kawo illa haka misali na na, kaman ciwon kirji da rashin daɗi haka sai a ce olsa ne an nuna mana lokaci yayi insha Allah gobe za mu bayanin wannan illa abincin da aka ci da daddare a kwanta yake kawo kama da ulcer assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh